فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين ba za su gushe ba suna tabbatar da zunubansu suna wa kawunansu addu'ar halaka suna ta maimaita ta har sai mun mayar da su kamar shukar da aka girbe matattu ba sa motsi